yanzu haka dai al'ummomin yankin madagali da ke arewacin jihar adama na ma cikin zaman da kuma zulumi biyo bayan ƙawanyen da 'yan bindiga suka yi wa yankin lamarin da yanzu haka ya sa wasu yin gudun hijira suka kaura cewa gidajensu hakanan kuma kamar yadda rahotanni ke cewa 'yan bindigan da ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar ne na jama'atu ahlus sunna lidda wata jihad da ake wa lakabi da boko haram sun ma kafa tutocinsu a wasu yankunan madagalin sun karɓa madagali sun shiga yanzu suna sabon gari yanzu madu yanzu aka nan da sun zo suna sabon madagali kama madagali na hannun su yanzu suna da su amota suna da hilo su ba kama su shiga yanzu wani hali ake ciki a na madagali to ga shi yanzu sun ga suna ta gudu ka ko da ba jami'an soji ne sojoji ma ai wayan su sun bari da ke wani soji da su hanyar zuwa gidan da sai da guduwa sosai an da an an to ka sai yanzu sai da ta gudu ka ko da ta gudu yake yanzu haka nan ba jami'an soji ne soji ma ai wa su yanzu ai sun bar da suke ko soji da suna hanyar zuwa to sai dai kuma shi ma shugaban karamar hukumar madagali Mr James Abawa wartar da ya fa tabbatar da harin da aka kan inda cikawa yanzu al'ummomin yankin na ma cikin mawuyacin hali na rashin sanin abin da ka iya faruwa haka yake wannan yaran sun shiga madagali ba ba ba dadi sam ba dadi sam to ba daɗi wani ce babu sojoji ne kabar magana sojoji nan da wani kabar magana ne ba zai magana sojoji nan ba to yanzu ne kuke so a muku a to kuma me me muke sa yanzu abu akwai wanda ku samu rahotanni a kamar kuma ka an kashe ba yadda zai ka samu domin ba wanda zai shiga wajen mai san me ne yake me ne yake farawa ma ya zuwa da lokacin aiko da wannan rahoto hukumomin tsaro a jihar Adama ba ce komai ba yayin da masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Abdullahi Bawa suke maganin akwai abin dubawa game da matsalar tabarbarewar tsaro musamman ma arewa maso gabashin Najeriya na farin farko dai wannan yana tabbatar da abubuwan da muka dinga mara mutane tuni kamar shekara biyar zuwa yau ba mu daina ba cewa akwai lauje a cikin laɗi wannan abu in da ma can an fara da sunan waɗanda ake kira boko haram ne to yanzu hangen jama'a ya wuce nan duk yadda ake ciki akwai makarkashiya akwai waɗanda a cikin ƙasan na farin farko ba zargi ne ba bisa ga abubuwan da suke hannu waɗanda suke so su cimma burinsu na alif dubu biyu da goma sha biyar na farko kenan na biyu akwai hannu daga waje waɗanda suka daɗe suna ce najeriya za ta wargaje a alif dubu biyu da goma sha biyar yanzu watanni nawa ne ya rage mu shiga daga nan zuwa alif dubu biyu da goma sha biyar tunda suna yi a kowane ƙasa idan yau aka samu suna yi a wannan ƙasan ba mamaki. Ibrahim zai zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.